Jama'a assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na samartaka. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa? Gaskiya abin da ta tuni tuwa ƙwarya 'yan mata suna son shi da yawa. Ko irin ɗan surolin muke yi haka sai ka dinga ganin ana ɗan kallon shi. Akwai abubuwan da take min wanda yake matukar birge ni. Eh, samarin sun su ringa suna nuna maka takama da nuna ita. To da farko suna na mai nasara nasarawa kulsuwa. Mai nasara to kana kana soyayya kana da budurwa ko? Eh ina da budurwa. To a cikin soyayyar da kake da budurwar nan taka me ya fi burge ka yi fi ja maka ra'ayi ya fi baka sha'awa sosai sosai ya ƙara ya sa ka kana son tafiye da komi. Alhamdulillah. Hakikanin gaskiya ka taɓo min inda ke min babu shakka ina da budurwa kuma a tarayya ta da na ita na tsawon shekara ɗaya zuwa biyu akwai abubuwan da take min wanda yake matukar birge ni wannan ma shi ya jawo hankalina hmm. an ya kai ga na tura iyayena gaba gabatanta domin a ji magana domin in samu aurenta wannan ba komi ba ne ba illa sai wasu irin kalamai da suke kawo mun na a rika haƙuri da juna a san cewar in yau akwai gobe babu wato waɗannan kalaman kawai da take maka eh, a matsayina na talaka wayannan kalamai da suke nuna min na akwai wata nan yau akwai gobe babu hmm, wato umu ne yau gobe wani kenan yawa wannan yana ɗaya daga cikin wanda inda zaki yau gobe yana aika kan da eh kuma da lato to duk da mun ji ainihin abubuwan da suka ga hankalin ka kuma suna burge ka to misali wani abu ne ya ciki maka tuwa kwarya ko kuma ya daure maka kai to abin da ya fi daure min kai a soyayya da nake da fita sau da yawa nakan samu yan matsala ɗaya zuwa biyu da tare da ta wanda bai wuce ba waya sallah wannan ya biyo bayan idan har ina tare da ta sai in ji wasu samari sun kira ta Mm. wannan kiran kuma da suke mata yana matukar cimin A ƙwarya saɓani wanda eh. yake tare da ita wanda suke nuna mun suna kauna ko da wani wannan abun yana cikin tuwa a a matsayina na wanda zai aure ta ba na kan in ga wani na kiran ta sai ni kadai to kana nufin kai wata bata kiran ka sai ita kadai misali ko ko ya abu yake ko ko dai san san zuciya ne kusan a a wannan ba san zuciya bane ba ni wasu na kira na amma mafi akasari gaskiya ba ɗan mata na bane ba na wanda muke so a masoyayya abokai ne ko yake kawance amma ni wannan yana da wannan cikin na da tsaya ni kadai a matsayina na wanda zai aure ta wannan shi ne cikin tuwa a rayuwa ta da to me nasara na sarafin tuwa an an baka shawara ko kuma ta zaune da ke baka shawara akan yadda zaka tafi da harkokin soyayyar ka hakikanin gaskiya babu wanda ya taba zaunar da ni ya bani shawara akan yadda zan tafi da soyayya ta yau da kullum ke kawai ta sami nazari da tunani ta yadda zan tafi da soyayya ta yau in na je na kan gane cewar ka yadda take gobe ma in na je na kawo mun wasu kalamai ko wasu batutuwa sai in da haka nake fahimta cewa eh lalle ga yanda take hannun riga na samu natsuwa ta tare da ita Kina soyayya? Sosai ma. To tsakaninki da saurayinki ko kuma a cikin soyayya da kike me wani eh. abu ya fi jan ra'ayin ya miki daɗi a rayuwa ya kuma burge ki a cikin wannan soyayyar to wannan soyayya da muke abin da ya fi burge ni shine zama da muke yi da zuciya ɗaya da juna soyayya muke yi saboda Allah abin da ya fi burge ni kenan baya ɓoye mun komai idan wani abu ya dame shi zai faɗa mun yi ma haka soyayyar mu je ba ƙarya a ciki muna yi saboda Allah abin da ya fi burge ni kenan to mun ji ta wancan bangaren mun kuma ta ɗaya bangaren to me yake cin fitowa ƙwarya to ni kan me kuma ne zan ce ai babu ne dan ni sauran na ina son shi eh, a duk kina son shi ko ya kike son shi eh. ai ba za a rasa wata ɗan tangarda ba ko kuma dai wani abu da misali ke baki so dai ya auku misali ko bai ta fara da ku ba amma ke baki son ya faru da ke saboda ke kina ganin a matsayin ki na wanda ke son saurayinta ba za ki so a ce ka eh. kaza ya faru ba gaskiya abin da ke cikin tuwa ƙwarya 'yan mata suna son shi da yawa ko irin ɗan surolin muke yi haka sai ka dinga ganin ana ɗan kallon shi tsofaffin 'yan matan shi friends ɗin shi ana ɗan kiran shi ana shi kuma yana in irin ya ɗaga wayan kasan guilty su irin na maza ba gaskiya ne da su ba da su ba in ya ɗaga wayan shi a sa a hannu firi a yi ta waye a yi ta bani hakuri to abin da kawai da yake ɗan damuna ke na amma kuma ana zama adalci. Tun da kika fara soyayya akwai wanda taɓa baki shawara misali ko iyaye ko magabata haka da su yayye haka ko abokai akwai wanda ya taɓa kiran ki eh. zo da ke baki shawara eh suna nan da yawa ma wana yana bani shawara ita ma yata tana bani shawara ina da wani wa Alex Tijani shi ma yana bani shawara yana kira na ya zauna da ni ya ce ga halin kamarin yanzu kashi babu kaza babu rasiya. babu zo kira raka babu dai irin waɗannan abubuwan da turawa suke yi ana ja maka kunne soyayya a yi shi don Allah babu sa matsatsin kaya babu abubuwa gashi nan dai ana yawan zaunar da ni ana gaya mun rayuwa abin da yake faruwa yau da gobe a damun kunne shi ma a da masa kunne So, assalamu alaikum na Alhaji Abbas di kirku local government Bauchi State Nigeria. Shin kana soyayya? Eh, kai ganin gaskiya ina soyayya. Yau wato me fi burge ka a cikin soyayya da kake? Me fi eh. baka sha'awa ya fi burge ka fi jin ra'ayinka? Eh, bisa ƙarƙanin gaskiya abun da ya fi burge ni har ga Allah kaga saurayi da budurwa suna zance ko kuma a ce sun je wajen wani dina ko fati haka ga yin gaskiya irin wannan hidimomi da ina birgin harkan soyayya kuma na yi nisa harkan soyayya soyayya sosai ba wai a'a yanzu na fara ta ba na je ina soyayya tun ina ɗan shekara zuwa ashirin da biyar aka na fara soyayya. To, amma a kana da kana soyayya to a cikin soyayya da kake me yafi ɗaure maka kai kuma yafi maka tuwa ƙwarya a cikin soyayya. gaskiya abin da min cin tuwo a kwaya na shi shine kaga wani ya zo ya ja budurwarsa haka ba sani ba gaira ba dalili kaga an juya maka baya lokaci guda an taɓa maka haka kenan gaskiya an taɓa sha haka to ya kai shawo kan abin ka haƙuri ne ko ya kai da ƙarshe gaskiya ƙarshe dai ta wannan bangaren gaskiya na gani haƙura na yi saboda a kowane da zo benci ne kuma ba wani abu ba ya ji ya mutu kari kini ka waye waye da sauransu fiye da nawa wato kai ma dai kana dan yi mun kari kana dan yi mata ƙarya kenan a'a ni ba na ƙarya gaskiya Kuku dai ya nuna wani abun hannu ne kuku dai so a tuka ne ke na nuna abu har ta yi yadda nake nunawa kawai shi sa ta da ya ta kawai ne kuma sun ta bana kwasa da ita ko na kyale ta kawai. Wata abin da ya birge ni da shi saboda yana suna ne tsakani da Allah, sa ni ma nake son su tsakani da Allah kuma muna gudanar da soyayyar mu iya daidai gwargwado. Muna nuna wa junanmu mu so da ƙauna. to wannan wato wannan halai kadai ta sa ke kika ji kawai yayi miki ba wani abu kuma saboda ina da iliminsa ga shi da mutunta ni yana mutunta ni sosai ni ma shi sa nake mutunta shi kuma nake jin daɗin tarayya da shi shi sa kuma nake fata Allah ubangiji ya kai mu ga yin aure to in hukuma ta ɗayan bangaren wani abu ne ko kuma wani hali ne ko kuma wani yanayi ne ya daure miki kai to ni abin da yake ya fi ɗaure min kai game da soyayya yadda ake faɗa mm. a ɗan wani lokaci ba a shirya ba to mm. abin yana bani ina ɗaure min kai halon suna tare sai ka ga ba a taɓa faɗa ba amma da ka kauce mm. an ɗan yi faɗa sai ka ga kowa ya yi zuciya yana yana ɗan uwansa halin ko in kula to wannan yana bani ina ɗaure min kai saboda an haɗu ko a waya ana hira suka suka kamar abin da ya taɓa faruwa ba kuma to sun hmm. ya faru sai ka ga kowa yana jin haushin kowa shine abin da yake daure min kai amma kin taɓa yin kin taɓa kin taɓa yin faɗa ko kuma samun irin wannan matsalar tare da sauranki eh muna ɗan yi ka san dai dama an ce ko harshe da haƙori eh. suna samun tuntuɓe balle kuma ɗan adam da ɗan adam to akwai wanda ya taɓa baki shawara misali ko iyaye ko abokai ko je na kusa da ke ko ta kusa da ke ka taba zaune da ke tafa ke shawara akan yadda zaki tafi da lamarin soyayya ki tabbas idan ka san in kai fada da saurayi ba nan ne ka je ka tarki iyaye da maganan ba ko kana da na kusa da kai wala ya ko kawa wanda dai kake ganin in ka gaya mai sirrin ka ba wani matsala ba ne mm. ba da na kan same ka mu tattauna ka sai take cewa in dinga haƙuri tun da duk yawancin haka abin yake wata ran sai labari mm. to wani sai nake ganin kamar zan iya haƙura ni kuma ba zan iya haƙura ba to wanda ba za ki iya haƙura ba ya kike yi wanda ba zan iya haƙura ba irin kamar haɗa da nuna ka san kuna nuna gadara da taƙama. ban gane kuna nuna ba in eh, sun samarin sun shirin da ganin suna nuna maka taƙama da nuna isa to shi irin wannan abin ne nake ganin anya zan iya taurewa wannan to amma kin san misali musamman eh, ƙasar hausa namiji idan ya auri mace ƙarƙashin shi take gabaki ɗaya ko da suke dai zamani a ɗan canza to me zaki ce game da wannan eh haka ne mata dama a ƙarƙashin namiji aka santa ko ba ma ga aure ba dama shi namiji gaba yake da hmm. to dama dole ta yi biyayya a tunda tana ƙarƙashin sa to ai in ka duba da yanayin saka da yanayin aure daban ko ba hmm. haka ba wannan tana gidansu ne wannan kuma jihar tana hannunka ne dama sai da kai da ita to kina ganin baki ganin cewa misali ga daren nan da suke fara suke saboda su san cewar dama haka take in ma auren karkashin shi zaki zauna ko wani abu ba ganin dalilin da yasa ke nan nake tunanin haka zan ce wasu wani zubin kuma ba su da nufi sun da nuna su sun da a karkashin su za ka gani